Ɗan majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ne ɗan majalisa rijiya sai ta ba da ruwa guga ya hanawa dan adam ba a iya mai ko an yi ma ba ya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya ba ya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke san ɗan bishiyar da sun kadasa ba don al'umma suke ba ba don ci gaba suke ba wallahi shi yasa ma na manta da sakon da nake zan kawo miki na sarkar amma yanzu bari kullum zan kira wa yaro na kan zagi ina da sai ya kawo miki sakon mai Hello? Kan zagi? yawa da Allah akwai wata ajiya da ne a cikin wani kwali wannan ɗazu na sauke biredin nan yawa akwai wata ajiya ta a cikin bakan leda da Allah ka sauri ka kawo min nan gidanmu ok ko kuma nan eh, kusa dai da gidanmu nan gidan su sahura yawa da Allah sauri fa ok ok to shikenan ok gashi nan zai kawo yanzu baby na gaskiya duk abin da aka sa masa lokaci a kwana a tashi za ki ga ya zo ƙarshe. Haka ne, don ni kaina na ga saurin zuwa lokacin da Shekara ɗaya fa aka saka, amma yanzu gashi ya zama tsora wata biyar. Allah ya nuna mana sauran ranakun da alkai. Amin ya Allah. Assalamu alaikum. Kan zagi? Na'am. Ka ƙara so? Eh na ƙara so. Na wuni anti? Ya gida ya lamura. Allah sallinki. Amma fa kamar na san muryar nan. Anya gwani ne ba. Anya. Kai, Ka rage. Da Allah sauri ka koma gurin aiki saboda ka san gurin yanzu ba in ba kai ka koma ba kwastoma eh. suna nan suna ta jira sauri da Allah sauri Bibi na waya na ga duk hankali ke dai abin nan ɗinki a canza lokaci guda. Wannan yaron naka yana yawan kira na a waya. Ka san ma me yake ce mun? wai yana so na. Kan zabe? Shi kuwa. Bari ma in duba maka lambar shawara. Wannan tabbas wannan lambar kan zagi ce, amma lalle kan zagi sai ya gane kuransa. Ya aka har ya samu lambar bibi na akan wayarsa. majalisa kun san dai zaɓe ya kusa karatowa wannan shiri muka yi domin mu samu nasara akan jam'iyyar hamayya ta gp gaskiya ne shugaban jam'iyya a abin da ya kamata a yi girma shugaban jam'iyya kayan aiki ya kamata a turo mana daga sama domin mu zo mu raba wa matasa da mata domin mu samu nasara akan wannan zaɓe namu ko ba haka bane saboda su talakawa fa da kake ji kake gani ba sa duba cancanta kwata-kwata kuɗi suke dubawa ba haka bane amma idan aka turo da kuɗi muka zo muka watsa muka raba za mu kai ga nasara ko ba haka bane kuma leader menene shawararki a matsayinki na shugabar mata matasa 'yan dangwale haka ne magana dan uwa na ya yayi wannan haka yake amma ina da magana ko in ce ina da wata shawara a fahimta ta da irin tunanina ni abin da na ga ya dace a yi shine yanzu mu ɗauko ɗan takara sahihi ingantacce mai farin jini wanda muna zuwa muna dire shi kowa ya kalla zai ce yana so wanda jama'a za su so shi su ƙaunace shi ka san fa shi ma yana tasiri ga kuɗin ga nagarta ga farin jini kawai ne shi na duba um, um, I apart all what my colleague has said. They don't talk true. Na true they talk. Ina goyon bayan su. Saura ka bana jin Hausa. Ni Bahaushe ne a Kano aka haife ni, yare na ya tsaya sosai a Kano. this one na true ina goyon bayan su gaskiya ne to na yadda duk wannan magana da aka faɗa na gamsu da su Allah ya ba mu nasara kuma in Allah ya da wannan mu za mu nasara in Allah ya PKK murna PKK murna PKK murna Thank you. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko sai zaki bani. Kawo kuɗin. Mene haka? Na taɓa cinye miki kudi ne? Ba a saran mu mini sau biyu a rami. Ace ba kaji. A ce ba kaji. Ce karamin yanyan ne ta Ah. Mala ku. na ji daɗin maganan nan da ka kuma Kuma dalilin da ya sa dama ni na ɗan saurara dama ina jira ka zo mun da wannan magana tunda ka riga ka zo mun da ita a yadda take dinnan magana auren yaran nan to kaga kaya ya tsinke a gindin ka ba kuma an yi sara akan gaba in Allah ya kawai sai shiri insha Allah eh, ba wata matsala insha Allah to dama can ne abin da yake dan tare da ni ka san dan yau ka haife shi amma baka halin sa ba suna da wahala suna da wahala to shine da jaddada ma yaran nan na jaddada masa maganar nan na ƙara jin sa, ya ce min babu wata matsala yadda kai din nan ni ma haka muka zama da ita da mahaifi da mahaifiyar yarinyar nan da ni ga ni ga ta ga mahaifiyarta yaya abun nan zai yi ta ce abu zai yi yaya ba wata matsala eh gashi gaza shi kenan to kaga abu yayi zo daidai kenan an yi sara akan gaba Allah dai ya sa da rayuwar mu za a yi shi. Amin. Allah ka ba mu duk yadda za mu insha Allah. Kuma wato ganin goben nan ita ce mai wahala. To ai abu ne a hannun Allah. Abu ne a hannun Allah ba wanda ya san yadda al'amari yake. Ni wa Annabi salati wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ne, ka ci abin ka mana. Ani al'amarin 'yan siyasar ƙasar nan ne yake bani mamaki. Ka dube mu ba. Ba wani ƙwaƙwaran aiki mai cikakke sai dai ka buga nan ka buga nan. Me yake faruwa? Ba ilimi ba. Ballantana lafiya uwa uwa, Wacce sai da ita ake komai. Sai sa ni 'yan siyasar nan kawai sai dai kowanne ga kalle shi kowa da buƙatar da zai zo ya nema a gudun talakawa na kuri'a na mene zai muku kaza zan muku kaza alƙawurkan da ba iya cika su ake gaskiya ne amma Allah ka, mu yanzu aski ya zo gaban kushi dan na mai gaya maka mu da yanzu a ƙasar nan da dan mai yalo da dan mai data dan gidan mai shushe nan lokaci yayi in dai ba su suke wa kansu ba mu gwanin sai ya kawo gyara ina mai gaya ma daga yanzu ba wani dan majalisa da za mu ƙara turawa mu tura motarsa ta bule mu da hayaki ƙarya ne an yi ba za a kuma gwanin ni ina da gwanin da yanzu shine zai kawo gyara zai ɗau nauyin ilimin matasa zai ɗau nauyin gaban matasa ta ko ina da koya musu sana'a da ba su komai shine ko ana gaya muku ne ku kuke cutar da kanku kawai ana zuga ku an mai da kuka ji a watsa muku dawa ku sa mata rububi amma mu namu yanzu wannan namu yanzu ya zo da sabon salo dan me yalo da dan me nata a dai Najeriya Um, honorable, ka sani ranar wanka ba a ci ranar wanka ba a buwanci Allah ya kawo mu shekara ta kawo tenuwa ta ƙare kuma kakar siyasa ta zo ranar mu ta zo ikon mu ya zo saboda haka idan ba manta ba ka taɓa yin fira a baya kana gaya al'umma cewa kuɗi ka bamu muka ɗi da kai takara to yanzu Allah ya kama kansa. shin gani ga alaijibu kiran da muka yi ma ka tabbatar mana da wannan magana kuɗi ka bamu muka tsira kai takara wannan gaskiya ne ranka daɗe ehe ha to aini ka bani mamaki da ai na ɗauka maganganun da kake yi ba su je har zuci ba sai yanzu na tabbatar da cikakken halayyarka inda mutunci hanni zaka kalla an zo dab da zaɓe zaka fahim zaka zo kana bin wannan maganar inda kima da daraja inda zaka tuna baya abubuwan da na yi maka ka manta motoci saba'in na baka akan ka raba wa al'umma 'yan jam'iyya 'yan amana baka raba ba na tunanin ka raba guda goma duk ina sani ragowan ya kai da su ya kai da ragowan ko ka ɗauka ban sani ba ne kai kuma da kake wannan kafafar na baka mashina guda ɗari ka raba wa 'yan jam'iyya ko arba'in ba ka raba ba ka ɗauka ban sani ba ne shiru na kawai ina kallon ku inda woman leader tana nan za ta gaya muku na ba ta kekunan ɗinke kusan guda ɗari biyar ta raba wa mata ko guda hamsin ba ta raba ba duk fa abin da na ba ku yi ina da waɗanda suke bibiya duk abin da zan ba ku ina da waɗanda suke bibiya don haka ba abin da ban sani ba kawai kallon ku nake kifi na kallon ka mai jar koma shi kai wa munafiki ni yanzu ba cikakken lafiya ba ni da don haka duk abin da kuke yi a ɗan yatsa na kuke kar ku yi tunanin ban san abin da yake faruwa ba sannan ku sani da ku da baku zan koma wata jam'iyyar kuma zan ci mulki ba kuma yadda za ku yi mulki na Allah ne don haka gurinsa nake nema kuma shi zai mun sannan ni na fi ku gaba ɗayan ku na wuce tunaninku

sai ta ba da ruwa guga ya hanawa ɗan adam ba a iya mai ko an ma ba ya yabawa sai ka alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa kuskure guda kuma ina yin a ina wuri ina gajiya lafiya kalau ki ta kira shirin gidan yanzu wallahi dama na je ki ne kina wanke wanke shine na ce tuwar zo eh, a ah, da kin bar shi ka zo a neme ki a gida ai ba za a neme ni ba tun da kafin na fito ma sai da na gaya inda na ce bari in zo zan tana ki ai to ai shikenan zaki zauna yamma suke ba da ci gaba suke ba to mene ki faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa dan Allah ku ba shi kunje alisa ku ba mu kurji ku yi haƙuri ku bi ki kirji da abin da baki tauna to ba ya hana kunji dan Allah ku tausaya Watan ta kira ka a waya, ta gaya maka ka zo, shine ka dawo min gida lokacin da baka saba dawowa ba ko? Hi, yayi Romeo. Baban soyayya. Dan Magana ta kika yi ke da inna ko gurin inna. A wallahi ko maganar da ma ba A ah, gashi nan kina so ki ki min abin da ba shi bane? an fi ko maganar kama bai yanzu nan ni ma fa na shigo fa gida amma yanzu da inda fa take tambaya take cewa kowa ya ci kai ma ba za ka taya nuyin kyawun kyan ba an faɗa miki ni mijin ta ce ni to ai kai mijin kanta ce ni ma saboda ai bari idan muka yi aure da kai duk aikace aikace na gida tare za mu rangayi har abinci ma zan koya ma, tare za mu rangayi ke dai kullum dai bari mu miki alfarma taya ki wannan ɗaure. amma dan dai kurin na gama dai din ta shiga tana fara'a shi yasa zan taki amma da ba dan haka ba ban taki daurayen nan kenan za ka kan kurakuran da muka yi bayani yadda jam'iyyar adawa take ba mu kashi a firamare election wato gp shi ne muka zo mu tattauna da kai domin mu gyara wannan kurakuran domin wannan kar mu ci zabi. Zan ci goma ba kuskure ku kai ba. wannan abin da kai wato ƙara gogewa ne da siyasa amma ku sani ba siyasa ta canja da ta waccan farko da wannan ba dai take ba tun da yanzu an waye gari wai dan takara sai yau kansa fam yau kan fasta ya tara mutane ya biya ma yan jam'iyyar ka ga yadda za a idan ya ci zaɓe ya saurare yadda rigimar da ke yaya za a yi mai da kuɗin da ya ɓatar ka ganye da zai saurare ni ko isaurare ka wanda sanda yake zuwa durƙusa mana yake yi ma wannan gatan bai isa ya canza daga abin da muka gaya masa ba kuma bai isa ya je majalisa ta jiha ko ta tarayya izama lafiya ba idan ya taho mu ko bacci ba zai iya yi ba amma da ran da ya tafi shi nan ya tafi ya bamu kenan kashe ma maula bamu ke zuwa jinsu ana ga ana honorable har ta takalmi ake masa an manta abin da san da yazo to zo daga da saki tun da zo kuma yana cewa kuranku to yanzu za mu zo mu zauna buga wa ya kamata mu zaɓa a cikin wannan wanda ya zama shine wakilin na jam'iyyar ba don komai ba saboda ya kare mutuncin ita wani jam'iyyar ta PKK in Allah su kuma muna sare za mu kada GP don ita ce a gaban ko to ba za a sake ba ta yi ba za ta sake ba ba baki ne mata ba saboda haka za mu je mu zauna da sauran jam'iyya mu zo mu zauna mu ga menene abin yi saboda mu ta inda za mu bullo wannan abin da muke yi mun kasa gane ka da darajarka mai ma jagora muna neman afuwarka mu burinmu da fatanmu shine a ce mu kawo wannan kujera amma abu ya gagara yadda abu yadda waɗannan suke juyawa suke yadda abin da suka ga dama mu ma haka muke so mu ga muna yi sau uku kenan suna ka da mu shi yasa muka zo wajenka don mu nemi mafita yadda suke juyawa ya kamata a ce mu ma muna juyawa haka muke bukata amma Allah bai yi ba wannan ne yasa muka dawo gare ka mu zo mu nemi afuwarka dan so muke mu hura wutar mu ɗaura tukunyar mu talga mu tuƙa a ci da mu a lashe kwanan da mu shine burinmu da fatanmu wannan shine dalilin zuwan mu mai girma jagora saboda haka wannan shi da mai kuma zan ne muku alƙawari cewa a wannan karan la fara wala Awa, jam'iyyar mu ta PKK sai ta da jam'iyyar GP. Abin da sai na ga muku haka. Duk abin da kore shi Allah ina hore maka shi. Tun kafin a haife ku nake siyasa kawo hazar yau. Ban ga kuma radira ta ba amma ne muku wannan alwashin ni honorable Alhaji Biliya na yi muku alƙawari. Kike sai ta kawo wannan jam'iyyar. To mun gode ce mu. Mun gode. Mun gode ce mu. Allah ya ƙara girma. Allah ya kara girma. A kai da mutane. Ko ki ba baka. Ce kun ji ni. Kwar yaushe za ka bar gemun nan ya cika mana. Wannan gemun nawa. Irin sa yanzu gaba ɗaya samari irin mu suke yayi. Ni dai na fi so in ga kabin shi ya cika maka nan gurin. Ai haka ya fi dacewa da ki duba fa ki ganshi daidai ki yanzu bai burge ki ba to wannan fa shine an ba da aikin yi saran sauro da gatari yanzu wannan wanke wanke har yanzu ba a gama shi ba wallahi inna shine yazo yi cika da magana wace irin magana kin ji yarinya nan da shari ko inna kin ganta da shari ko duk wannan abin da take faɗi duk wannan wanke wanke ma da kike gani inna ni ne fa din ne mata shi da ka ta wanke ta miko min daure hatta ma wanke wanken ni nake mata shi ga ma shi wanke wanken gaba ɗaya wani zuwa ma ni nake ƙara in wanke mata kuma in daure shi amma tunda ta ce haka ni yanzu ma bari ma kyale mutum a zauna kudin sarkin zuciya ni fita ma zan yi unguwa zan yi majalisa ni fa matsala ta da 'yan siyasan nan namu fa Yanzu ya zai Alhaji Jibo ya zo ya aje mu a wurin nan sai ka ce wata ya shuka dusa. Shiru kake ji ni bin harka da za a yi na fi son fa shaf shaf fa sha yanzu fa magani yanzu fa. Allah ka tuka yin gaggawa junanci. Ba 'yan siyasa sai ana bin sa a hankali ki kasan. Sakataren jami'a a ƙasa. Ah, yaya kamar ka shugaban jam'iyya guda ganin kana tafiya a kafa ka sani komai ne ya kare masa a mota ba mai ya kare mota yayi overheat yayi overheat i left it there sit down there to idan ma mai ne ya kare a mota what is what what what what with that that that's no problem i'm talaka like you i'm also a talaka

da rayuwar kunun da kuka zauna nan ba wani aiki da kuke yi mu kake faɗawa cewa muna gan lafiri akan titi kai ka san irin magana da ka gaya mana kuwa yanzu da mu zo muna tsurku muna zaman majalisa muna tsugudidi muna irga tafiyan matan mutane da 'ya'yan mutane 'yan mata da zaurawa muna tsurkun wane da wane ba gara mu zo muna tattauna makon mu a siyasa ba kirimbo ga da Allah ka dale shi in banda kawai da ina ganin ba da yanzu yanzu nan da yanzu zan ja hanjin sa mu za ka kalla ka ce mana muna gan lafiri kai <laughs> My people, like the joke, it's the joke, the joke now. <laughs> I understand. Um, Lala, life another samu ruwa wanda zan kara motar. Magana da zaka kenan ka ce a taimaka maka. Bari in je dan samu masa nan taimaka masa. Kirimbo, Kirimbo, Kirimbo, my man. You know something? One day I go dash monkey banana. I go dash monkey banana. I swear to God I go dash monkey banana. Mama kirigbo i say you are very mama chos ah i'm very mama chos ka mm, wallahi ban ba to me yasa to kin san yaron ne har yanzu ne tsayayyen magana yaran nan bai tsamu ne da shi ba to malami za ya riga da ya tsayar da magana ka gani tun da ku ya riga da ya tsayar da magana kamata yayi ka je ƙauye ka gaya musu halin da ake ciki ga maganar yaran nan cewa ya samu mata aure za a yi masa aure ka san abin magana bai da wahala ba yanzu rashin zuwa ka gaya masa sai ka ji ana ta cece ku ji ana baka kyauta ba su kuma suna tunanin baka ɗauke su da muhimmanci ba baka ba su mutunci ba baka girmama su kaga ko ya kamata ka je ka gaya musu gaskiya ne kin ko san fa ma irin jagoran masu korafi na duniya mai anini kai dai ka san yadda dan uwan kai mai anini baya mai dan abu kaɗan mani na rinka ba kwaroro to da kwato kenan ka riga ka san halin dan sai ka kai masa girman sa har gida kaga an wuce gurin ba wani magana korafi malam amma fa gidan nan taka ta wani ba dai zaki ba ai yadda karci wallahi kamar ka inda yana ci kuma kin san noma ɗaya ne mata Allah Allah ban mata bai bai ba dan majalisa ne dan majalisa dan majalisa Assalamu alaikum. barka da An zagi? Na ka ji yau, sun samu ba da aiki. Wallahi ko ba, wani ba Allah ne ba wa mana karatun sai ka gaba da ni kuma sai ya raba mana kakara. Kuma lokacin da ya raba mana kakara bai mu tashi da wuri ba. Sai ga mana cewa waya ta ba ta da kana fa awa yana sun wallahi ki ne da ni. Yanzu saboda Allah ya ne. Duk magana da nake gaya maka akan ka tsaya a kan abin da iyayenka suka yi maka. Kamar da muhimmanci a kai amma ba ka ba ka har yanzu kana nan kan wannan makaranta ka yake a yankin nan yan yan mata kana musu ƙarya da kai ne ko oga na daina na daina oga ƙarya kake kansa yanzu shi a cikin yan matan da kake kira har yau mutum ba ta san ba amma daga rana irin da Allah da ƙarin da ya so ba a gaskiya nake da amma kan zagi abin na har ya kai ya kawo kana bibiyar budurwar ta wacce zan aura jau mai raba ni da kai sai Allah kan zagi dan majalisa dan majalisa dan majalisa ne dan majalisa rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa ɗan adam ba a iya mai ko an yi ma baya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke san dan bishiyar da sun sa? ba dan al'umma suke ba ba dan ci gaba suke ba to mene ke faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa Dan Allah ku bar shi kunje ba nisa ku famu kurji ku yi haƙuri ku ki kirji da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji Dan Allah ku tausaya wa dan majalisa Dan Allah ku daga kafa dan majalisa dan majalisa dan majalisa majalisa dan majalisa dan majalisa